Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin shirin mu zagaye duniya daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin mahimman labaran lamuran da suka wakana a makon da ya gabata. Cikin labarin da shirin ya waiwaya akwai harin da 'yan bindiga suka kai wa jami'ar gwamnatin Najeriya da ke zamfara. A Kano kuwa shirin zai waiwayi yadda ta kaya ne a shari'ar kotun sauraron kararrakin zaben jihar. wadda ta kwace kujerar gwamna daga jam'iyyar nnpp ta kuma mika wa apc a makon da ya kare majalisar ɗinkin duniya ta jagoranci babban taronta karo na 78 mako na gaf da karkarewa a ranar juma'ar nan da ta gabata gungun 'yan bindiga suka kai hari tare da kwashe ɗalibai mata da dama daga jami'ar gwamnatin tarayyar najeriya da ke birnin gusau a jihar zamfara bayanai sun ce gabanin asubahin juma'ar ce yan ta'addan suka kai hari tare da kwashe ɗaliban da kawo ya zuwa naɗar wannan shiri ba a tantance yawansu ba ga rahoton wakilinmu faruk muhammad yabo labarin da aka yi ta yayatawa da yana cewa gabanin asubar wannan rana ne dai maharan suka kutsa kai a dakunan kwanan ɗaliban suka kuma gargada wasu ɗaliban da babu tabbas akan yawan su ba dai ba da labarin kisan kowane ɗalibi ba amma wani shaidun gani da ido a sabon gida ya ce sai da aka yi kashedin cewa suna tafi daga bisani kuma suka zo ɗauki da jiya makamai misalin karfe biyar zuwa shida aka kira daga ƙauyuka aka ce da Allah a sanar da mutanen cewa ga ko mutanen nan sun fito aka sanar da sojoji da sauransu aka zo dai sojoji sun zo da mufal misalin har karfe goma duk suna nan to bayan duk kowa dan wace haka misalin karfe uku sai kawai aka ji halbe-halben bindigogi sun zo wajen mashin ashirin da wani abu kuma kowane da overload gaskiya duk wanda ya ce ga adadin waɗanda aka mun ga yayi saboda ba a yi da tantancewa ba wasu ma ba cikin gidan suke ba suna kwana wurin duk kuma an gama da suwa wasu ɗaliban da suka nemi a sa kai sunan su sun tabbatar wa manema labarai cewa ba a ma karatu a jami'ar ba yau saboda babu kwanciyar hankali gari abin da wani ɗalibin yake cewa. Gaskiya ɗalibai sun tashi cikin tashin hankali don kasancewa ba a taɓa ɗaukar ɗalibai da na yi yawan wa'anda aka hasashe an ɗaukawa duk da ana tunanin an ɗauki kusan ɗalibai mata ashirin da uku da namiji ɗaya. akwai dai bayanan da suka bayyana cewa sojin najeriya sun yi arba da maharan a wata duhuwar daji har sun iya ceto su daga cikin ɗaliban da aka yi garkuwa da su faruk muhammad yabo Sokoto, Arafai Hausa. To yanzu kuma shirin zai leƙa Kano, inda 'yan sa'o'i bayan hukuncin kotu na soke zabensa a matsayin gwamnan jihar, injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce zai garzaya kotu ta ɗaukar ƙara domin ƙalubalantar hukuncin. A cikin jawabin da ya gabatar gwamna Abba Kabir ya ce ko kaɗan hukuncin ba zai sare masa gwiwa ba. Wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha Allah. muna so mu amfani da wannan dama mu tabbatarwa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai zage mana gwiwa ba ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukanmu wanda muka saba muke muku alakulla hali kuma yana so na amfani da wannan dama don na ƙara kira cewa a ci gaba da harkokin rayuwa cikin lumana da kwanciyar hankali tare da tabbatar muku cewa kotun ɗaukaka ƙara za ta tabbatar muku da gwamnatinku wacce kuka zaɓa a jihar kano in allah ya yarda To a yayin tsokaci kan hukuncin mikawa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC kujerar gwamnan jihar Kano. Honorable Muktar Ishak ya kasayi guda daga cikin na hannun daman tsohon gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ko da an je gaba hukuncin nasararsu ne zai sake tabbata. Ba wani abu da zamu yi banda mai Allah godiya domin sai da wannan al'amari ba yin kowa ba ne yin Allah ne. lokacin da aka ce dr nasiru yusuf gawuna shine halartaccen zababben gwamnan jihar kano kuma muna saurare in allah yadda kamar da suka je a fil shi ma haka muke sare za a samu nasara dukkanmu daga shugabanninmu zuwa mu mabiya zuwa muka muka durkusa muka sa goshinan mu a ƙasa muka yi wa allah godiya muka yi sujada shukur tambayar ka ta bi da kai magana kan cewa ita wannan shari'a da za a ɗaukaka ƙara ya muke ganin ta na son tabbatar maka da cewa ita shari'a ba abin da take dogara da shi irin hujja su su ne abin dogaro kuma abin ma da aka dogara da shi kenan aka yi wannan hukuncin da aka yi an zo da ƙuri'u na ƙarya an tantance su kuma an fitar da su an ware shi ne dalilin da sa aka tabbatar da dr nasiru yusuf gawon shi ne ya ci zaɓe idan an tafi sama ma abin da ya faru dinnan a ƙasar nan dai shi ne zai faru in allah yadda a saman To har yanzu dai shirin na mu zagaye duniyar yana Najeriya, inda sama da watanni uku bayan alkawarin daidaita farashin naira a kasuwannin kudaden ƙetare da shugaba Bola Tinubu ya yi darajar naira ta ci gaba da faduwa inda a makon da ya kare sai da aka sayar da dalar Amurka guda kan naira saba'in, zuwa ƙarshen makon ma har sai da farashin dalar guda ya kai naira dubu guda. Alhaji Umar Garkuwa na ɗaya daga cikin 'yan canjin kudaden ƙetare da ke Abuja. wanda ya ziyarci ofishinmu da ke birnin Legas, inda ya shaidawa Bashir Ibrahim Idris irin matsalolin da ke addabar nerar. Idan ka duba yau za a ce babban bankin Najeriya shi ne ya kamata ya fito ya jajirce game da ga bayan irin waɗannan matsaloli. Kamar ya yi kenan. To, na farko duk matsalolin nan ban ɓoye maka bankunan Najeriya da wa'ansu wanda suke da hannun jari a cikin bankuna da kuma wanda suke da kuɗaɗe na harkan hada-hada saboda a sayi wannan dalan a ajiye ta a najeriya idan aka tashi a sai da ita san da aka ga dama kuma a ce dole lallai sai an ci riba su ne suke haddasa wannan masifa idan mutum zai zo kasuwa yau ya sai dala a ce ya sai dala miliyan daya ina tabbatar maka da cewa an kaya zai je ya siyo ba ajiye ta zai ba kaya zai je ya siyo to in ya sayi wani dala miliyan ɗaya kamun ya sai ta ajiye ta wani ya sayi dala miliyan ashirin ya ajiye kuma daga cikin bankunan najeriya ake samun wannan kuɗaɗe suke fitowa kuma a ajiye wannan dalan to idan har gwamnati da gaske take kuma ta su ɗauki mataki akan irin wannan matsala dole ne a duba dukkan wani mai sayan dala ina zai kai ta ina zai ajiye ta saboda me yasa duk wannan abubuwan ana yin suna cikin bankunan najeriya. To yanzu kuma sai Nijar, inda gwamnatin sojin ƙasar ta kafa tawagar wakilan 'yan siyasa, ƙungiyoyin fararen hula, sarakunan gargajiya da sauran shugabannin al'umma domin baiwa jama'a damar bayar da shawarwari akan yadda za a gudanar da gwamnatin ƙasar. Abdu Dan Naito ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Nijar ya kuma bayyana matakin a matsayin sara a kan gaba. Duk shekarun baya in aka yi juyin mulki su waɗannan masu juyin mulki suke tsara da su da 'yan yamai su tsara abin da za su tsara na tahiyar da gwamnatin wucin gadi. To yanzu wannan karan sai suka ce suna son duk 'yan ƙasa gaba ɗaya kowa ya bayani don a san menene ciwon mu menene za mu maganin shi. to insha Allahu wannan shawara ce ta gari saboda mu ba mu san a tahi a dawo ai kuna gani in aka tsaya aka yi raskwana sai a ga ana ta yawan juyin mulki ƙasar Nijar to ba komi ba ne saboda ba a daidai da mulki ba a daidai da dokokin da aka tsara to shine yanzu wannan zaman da za a yi muna son in son samu ne a tsaya duk wani abu wanda ke kawo tangarɗa ga ta da jagorancin mulki to a tsaya a gyara shi a san hanyar da za a bi don gobe ka a dawo kenan sai mun kai ga cewa ɗan siyasa ya gane abin da ke na ƙasa ba nashi ba ne na kowa da kowa ne a makon da ya gabata lauyan tsohon shugaban jamhuriyar nijar bazum muhammad da sojoji suka hambarar metir sa'idu muhammad ya ce sun shigar da kara gaban kotun ecowas domin ganin sojojin sun saki tsohon shugaban da suke tsare da shi tare da iyalansa tsawon sama da makonni bakwai Dangane da wannan batu da ya shafi shugaban ƙasa Mohamed Bazoum da mai ɗakinsa Hadiza Bazoum euh, da kuma ɗansa Salem Bazoum, waɗanda aka kama kuma ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. Muna roƙon kotun ECOWAS da a gaggauta sakinsu da kuma maido da tsarin mulki a jamhuriyar Nijar ta hanyar miƙa mulki ba tare da ɓata lokaci ba ga shugaba Mohamed Bazoum domin ya kammala wa'adin mulkinsa. afin qu'il puisse terminer son mandat. To yanzu kuma sai Kamaru, inda aka shiga mako na uku da malaman makarantun sakandare a ƙasar suka tsunduma cikin yajin aiki domin neman gwamnati ta kyautata musu albashi da sauran haƙoƙi kamar yadda za a ji a rahoton wakilin Murilwani Shehu Usman. Onna Trosiporte wannan shine taken kungiyar malaman boko ta sakandare ta gwamnati wadda ta ambaci yajin aikin da ta kira malamai da su farfado da shi sai dai har yanzu alkawuran da aka yi musu sun kasa zama tabbatattu. Matsayina na malamin makaranta ina cikin wani hali na rashin biya na haƙƙina har ya kai na rasa mahaifina a asibiti gaskiya gwamnati ba ta kyautawa wannan ai zalunci ne. Har idan malami baya samun haƙoƙin shi ba yadda zai yi ya samu sukuni ci gaba da karantarwa kamar yadda yake da yawan mu mun bar karantarwa don cin amanar yayi yawa yaushe ne gwamnati za ta duba mu? akwai yiwuwar yajin aikin ya zama na gama gari muhammadu yawale wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum a kasan kwarba da an mayar baya kamar ilimi saboda an yi sake da su ba a biyan su haƙƙin su yadda kamata alƙawuran da an gado doka musu ba a biya nan kuma saboda zalunci in sun koka sun ce ga damuwar su maimakon a taru a kula da damuwar su a kare musu haƙƙin su wallahi ba a yi sai a ce sun cika matsala a yanzu dai malaman makarantun na bin gwamnati biliyon ɗari da tamanin da hudu haƙoƙinsu da gwamnatin ƙasar ta gagara biyan su har yanzu rilwanu shehu usman erefi hausa da gaggarwa a jamhuriyar kamaru. ta yanzu kuma sai Libya, inda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ibtila'in ambaliyar ruwan da ta auku a ƙasar ta raba mutane sama da 43,000 da mahallansu. Kamar yadda za a ji cikin karin bayanin da Michael Kudisin ya kawo mana a makon jiya. Ruwan sama da aka kwarara kamar da bakin kwarya a ranar goma ga watan Satumba ne ya yi sanadin fashewar wasu tsaffin madatsun ruwa. Lamarin da ya wanke ɗimbin gidaje a birnin Darna da makwabtanta, ya kuma share dubban mutane zuwa tekun Mediterranean. mahukunta sun ce mutane dubu uku da ɗari uku ne suka mutu amma ana sa ran adadin ya karu a yayin da kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ke kiyasin cewa waɗanda suka bace sun kai dubu goma hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutane dubu arba'in da uku da hamsin da tara ne wannan iftila'in ya ɗaiɗaita arewa maso gabashin libya inda ta kara da cewa karancin ruwa na wa ɗimbin waɗannan mutane barin birnin darna zuwa wasu yankuna ta kara da cewa abubuwan da waɗanda wannan ambaliya ta ɗaiɗaita ke bukata cikin gaggawa a halin yanzu sun hada da abinci ruwan sha da kuma gudunmuwa ta likitan kwakwalwa tun da farko a wannan makon majalisar ɗinkin duniya ta yi kashe a game da yiwuwar bullar cutuka a yankunan da ambaliyar ta auku a jamhuriyar afirka ta tsakiya kuwa duk da cewar yana gudun hijira a wajen kasar kotu ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai kan tsohon shugaba francois boazizi a bisa samunsa da laifukan kisan gilla da kuma jagorantar yi wa gwamnati mai ci tawaye ga rahoton zainab ibrahim A cewar babban mai shari'a a kotun Bangui, Jiwacin Basire, daga cikin laifukan da aka tuhume su da aikatawa, akwai batun aikata laifin yi wa tsaron ƙasar zagon ƙasa da kuma kashe-kashen gilla. Mr. Buzize, mai shekaru 76, ya yi gudun hijira a ƙasar ta Chadi har zuwa watan Maris ɗin shekarar nan, kana ya wuce Gini bisau inda yake yanzu haka. A shekarar 2003, Francois Buziza ya kwace mulkin Jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta hanyar yin juyin mulki kafin daga bisani bayan shafe sama da shekaru goma a kan karagar mulki mayakan 'yan tawayen silika mai 'ya'ya musulmai suka kwace iko a hannunsa dalilin da ya sanya shi kafa nashi kungiyar ta mayakan antibalaka mai 'ya'ya kiristoci da waɗanda ba su da addini inda suka gudanar da ƙazamin rikice-rikice a ƙoƙarinsu na kwace iko. Daga tsakiyar Afirka sai yankin yammacin nahiyar inda shugaban gwamnatin mulkin sojan Gini Kanal Mamadi Dambuya ya ce salon tsarin demokradiyya irin na kasashen yammacin turai sam bai dace da nahiyar afirka ba shugaba dambuya ya furta waɗannan kalamai ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 da ya gudana a birnin new york ba wai waɗanda ke amfani da makamai domin karɓe jagoranci kawai ne ya kamata a kira da masu juyin mulki ba a'a akwai manyan ƙwararru da ke aiwatar da juyin mulki amma ba wanda ke cewa uffan a game da su irinsu ne masu kafi yawa su ne waɗanda ke sauya dokokin da ke kunshi a cikin kundin tsarin mulki domin ci gaba da dawwama akan makamansu. ina daga cikin mutanen da a wata rana suka yanke shawarar ɗaukar mataki domin hana ƙasar mu fadawa cikin wannan wadi na tsaka mai wuya mun yi haka ne saboda fatan mu a kullum shine al'umma ta rayu cikin kyakkyawan yanayi tabbas yankin sahel ya shiga wani hali maras kyau to amma a irin wannan yanayi a nan sai in tunatar da kungiyar ecowas wadda aka kafa don ƙarfafa zumunta tsakanin mu ya kamata ta daina tsokana sannan kuma ta rika ƙoƙarin sulhuntawa fassarar kalaman shugaban gwamnatin sojin kasar Gini Kanal Mamadi Dambuya. To a ranar talatar da ta gabata ne dai aka fara babban taron Majalisar Ɗinkin Duniyar karo na 78 a birnin New York, wanda aka kammala shi a Juma'ar nan da ta gabata. A lokacin da aka buɗe taron kuma, Bashir Ibrahim Idris ya fassara mana kaɗan daga cikin jawaban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar Antonio Guterres. Excellencies, we must be determined to tackle the most immediate threat to our future. Ya ku shugabanni, ya zama wajibi mu ɗauki aniyar gaggauta magance matsalar da ke yi wa mu barazana. Dumamar yanayinmu da ya wuce kima yana shafar kowane ɓangare na duniyar duniyarmu, yana kashe mutane da lalata al'ummomi. Kuma wannan matakin farko ne kawai, yanzu muka wuce ranakun da suka fi zafi. da watanni da kuma lokacin hutu mafi zafi kamar yadda aka rubuta duk lokacin da aka samu irin wannan tarihi yakan karya tattalin arzikin ƙasa da rayuwar jama'a da kuma jefa ƙasashe a cikin mawuyacin hali kowace nahiya kowane yanki na jin raɗaɗin matsalar amma ba ni da tabbacin cewar shugabanninmu na jin wannan zafi har yanzu akwai lokacin mayar da hannun agogo baya dangane da yanayin zafin da ake fuskanta na maki daya da ɗigo biyar kamar yadda yarjejeniyar fari ta tanada amma hakan na buƙatar ɗaukar mataki mai ƙarfi yanzu na rage fitar da sinadaran da ke gurɓata muhalli da kuma tabbatar da adalci wajen taimakawa ƙasashen da ba sa gurɓata gurɓata muhallin sosai amma kuma su suka fi jin raɗaɗinsa ga ɗaukacin waɗanda suke aiki da tattaki da kuma jagorancin ganin an ɗauki mataki ina so na sanar da ku cewar kun ɗauki matakin da ya dace na tarihi kuma ina tare da ku ba zan bar wannan yaƙi ba na rayuwar I won't give up this fight of our To cikin makon da ya kare yayin gudanar taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Volodymyr Zelensky ya zargi Rasha da cusawa yaran Ukraine da ta sace tsananin ƙiyayya ga ƙasar tasu, tare da kawo ƙarshen duk wata alaƙa da 'yan uwansu na jini. children in to Ana cusawa yaranmu da ke Rasha tsananin kiyayya ga Ukraine, ana kuma yanke duk wata alaƙa da ke tsakaninsu da iyalansu. wanda hakan ya bayyana karara a matsayin kisan kare dangi. 'Yan ta'adda ba su da hurumin mallakar makamin nukiliya, ba su da izini. A bayyana yake kuma, cewar rasha na ƙoƙarin amfani da haddasa karancin abinci a kasuwannin duniya a matsayin makami domin jan hankalin kasashe su halasta mata yankunan ukraine da ta kwace important talks An gudanar da muhimman taruka a kan ƙoƙarin cimma sulhu tsakaninmu a Hiroshima da Copenhagen da kuma Jidda. Zalika muna kan kokarin shirya babban taron kasashen duniya kan shirin sulhun. Ina kuma roƙon dukkanin waɗanda ba sa goyon bayan mamayar zalunci da ku shirya wa wannan taro. cikin makon da muka yi ban kwana da shi faransa ta buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya gudanar da zaman gaggawa domin tattaunawa game da sabon rikicin da ya barke tsakanin ƙasashen armenia da azerbaijan faransa ta buƙaci a gudanar da zaman ne bayan da azerbaijan ɗin ta ƙaddamar da sabon farmaki a yankin nagorno karabakh wanda mafi yawan mazaunansa armeniyawa ne ga rahoton abdulkarim ibrahim shikal jim kaɗan bayan ƙaddamar da wannan farmaki gwamnatin azerbaijan ta buƙaci amurka ta gaggauta jinya dakarunta da ke yankin waɗanda ke raka rawa domin wutar da zaman lafiya a kan iyakokin ƙasashen biyu na tsohon tarayyar soviet tun a cikin kwanakin da suka gabata ne armenia ta yi zargin cewa azerbaijan na ci gaba da tura ɗimbin sojoji tare da kafa shingaye da ke hana ta isa ga yankin da take kirarin cewa mallakinta ne yayin da ministan tsaron azerbaijan ke cewa an kaddamar da wannan farmaki ne domin fatattakar waɗanda ya kira su da suna 'yan ta'adda ma'aikatar harkokin wajen armenia ta ce wannan sabon farmaki da aka kaddamar ya takaita ne akan fararen hula tare da yan kira ga dakarun wazar zaman lafiya da rashi ta jibge a yankin domin su ɗauki matakin kawo ƙarshen farmakin rikici tsakanin armenia da kuma azerbaijan ya samo asali ne tun a shekarun 1990 bayan rushewar tsohuwar tarayyar soviet inda kowanne daga cikinsu ke ikirarin mallakar yankin nagorno karabakh yankin da mazaunansa na amfani da harshen armeniyanci ne to a halin yanzu dai bayan gudanar da jerin taruka da taimakon shiga tsakani daga kungiyar eu da amurka da rasha bayanai sun ce an tsagaita wuta zalika ana gab da kulla yarjejeniyar sulhu ta dindindin tsakanin kasashen na armenia da azerbaijan To mai sauraro da haka shirinmu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji su sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura Ibrahim Tukur Kafi. Ni da na jagoranci haɗa shirin na kuma gabatar Nura Ado Suleiman ke muku fatan alkhairi.